Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da yake ziyara a babban birnin ƙasar Haiti a jiya Asabar ya ce taimakon jin kai na ƙasashen duniya bai wadaci buƙatar matalauciyar ƙasar ba, inda ya kira ga ƙarin taimako ga 'yan sandan Haiti su yaƙi ƙungiyoyin banga. manufar wannan ziyara ita ce janyo hankalin kasashen duniya akan matsaloli da kasar ta karibiya ke fama da su wurin yaƙi da rikicin ƙungiyoyin banga da ya mamaye babban birnin kasar port au prince nan kuma guterres ya buƙaci a tallafa musu shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa watanni tara da suka shuɗe cewa kasa ɗaya ko ƙasashe biyu su tura wata rundunar ko ta kwana su taimaka wa jami'an tsaron haiti babu wata rundunar da aka tura saboda ba wata ƙasa da ta yi yunkuri akan wannan bukata shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya yi gargadi a jiya asabar cewa har yanzu akwai mummunan barazana a tashar makamashin nukuliya zaporozhia da rasha ta mamaye kuma rasha a shirye take ta tada abubuwan fashewa a cibiyar zelensky ya yi nuni da wata majiyar tattara bayanan sirri a matsayi inda ya samu waɗannan bayanan akwai gagarumin barazana saboda a fasahance rasha ta shirya ta da bam a tashar makamashin zelensky yana faɗa wa manema labarai a wani taro da ya yi da prime minister spain petro sanchez wanda ya kai ziyara a ƙasar sai dai shugaban na ukraine bai yi wani ƙarin haske ba sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatar sojin ukraine ya faɗa a baya cewa sojojin rasha sun binne na kiyoyi a tashar zelensky ya yi kira da babban murya ga kasashen duniya akan tashar zaporozhian da ke zama tashar nukiliya mafi girma a nahiyar turai ya kuma kira da akakaba takunkumi akan tashar nukiliyar rasha ta rosatom wani hadarin mota ya kashe akalla mutane 52 yayin da wata motar da kaya ta kauce hanyar ta ta afka wasu motoci da masu tafiya da kafa da ma wasu masu sayar da kaya a wata kasuwa da ke yammacin kasar kenya 'yan sandan yankin sun faɗa da yammacin ranar juma'a cewa mutane 48 ne suka mutu a cikin motoci da suka mokaɗe da ƙananan bus-bus da babura da ma wasu manyan motoci a Londiani. a jiya asabar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 51 ana sa ran wasu da dama sun makale a cikin motocin da suka lalace kwamandan 'yan sanda tom dera yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kawo tsaiko ga aikin ceto ma'aikatar ceto ta red cross a kenya ta ce an kwantar da mutane 32 a asibiti kuma ana bukatar gudunmuwar jini labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sama da mutane uku ne aka kama a faransa yayin wani tada zaune tsaye da ya shiga wuni na hudu lamarin da ya kai shugaba emmanuel macron ga soke balagoronsa zuwa kasar jamus a jiya asabar yayin da ake jana'izar matashin nan Nahel m da harbin da 'yan sanda suka masa hallahira ya haifar da tashin hankali a fadin kasar gwamnatin macron ta jibge 'yan sanda dubu arba'in da motocin sulke a cikin dare domin dakile rikicin mafi muni da shugabancinsa ya fuskanta tun bayan zanga-zangar yellow vest da ta kawo na kasu ga faransa tun shekarar 2018 za a sake jibge irin wannan adadin a kan tituna a cikin dare a jiya asabar a cewar ministan harkokin cikin gida gerald dramani yana faɗa wa taron manema labarai inda aka ƙara tura jami'an tsaro zuwa biranen lyon da marseille shugaban na faransa ya dakatar da ziyara da yake niyyar kaiwa a jamus daga yau lahadi a ƙarshe matsanancin zafi ya sake tashi a jiya asabar a yawancin jihohin kudancin amurka yayin da ake sa ran yanayin zafin a duk ƙarshen mako zai yi tsanani zuwa ma'aunin celsius 37.6 cikin 100 ko kuma sama da haka a jihohi da dama an yi gargaɗin samun zafi mai yawa a birni mafi girma a jihar arizona duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba jama'a barkanmu da saduwa da ku a zauren voa A yau, shirin zai tattaki zuwa kasar Kamaru kamar yadda muka alkawalta Barin miƙa ku ga abokin aiki na Muhammad Awwal Garba wanda zai jagoranci shirin. Muhammad Bismillah. Barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa kwa irin wannan lokaci musamman a wannan shiri na zauren VOA wanda wannan karan a ƙasar Kamaru ya dira wannan shiri dai ni Muhammad Awwal Garba ne zan jagoranta. Sai dai za mu yi magana ne akan abubuwa da dama musamman abubuwan da suka shafi mata. kun san mata suna da matsaloli daban-daban mu ma magidantan ma da namu matsaloli amma za ku yi bibiyar mu ta bangaren mu na facebook da kuma website namu a youtube da twitter da instagram namu na voa muryan amurka da farko dai zan fara da hajiya ramut usman wanda yake magidanciya ce kuma tana da sanayya ta bangaren ilimin addinin musulunci hajjara mutu salamu alaikum alaikum salamu rahmatullahi wa barkatu ni ce hajjara mutu usman a nan birnin duwala kamaru so ya ke ganin matsalolin da yake addaban mata a wannan lokaci musamman za ga cewa an yi aure an yi haife-haife miji ya rasu an bari mace da 'ya'ya ba mai tallafa mata shin ba za a iya saka wannan matan a cikin waɗansu matsaloli ba kuwa? eh lalle kuwa ba shakka wannan mace za ta kasance a cikin matsaloli sosai a yadda kuka nuna wannan bayani domin alhamdulillah mu Allah godiya wasu salatu wasu ala ashrafin biya iwal mursalin ربي أشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي yau a gaskiya ana fuskantar irin matsaloli hakan nan miji ne zai rasu ya bar matarsa da 'ya'ya amma sai ka ga wannan mata idan ba yi sa'a ba an samu mutanen kirki daga dangin mijinta to sai ta shiga wallahi matsala um, ba abin da kuma ake fuskanta nan da nan bayan rasuwan wannan bawan Allah da ya bar mata da 'ya'ya sai abin da ya bari kamar dukiya ko da ya kasance ma ba wani ɗumbin dukiya ba ne amma za saka ido to abin da yake kawo haka ni a nawa lura da na gani sai na ga akwai keta keta ya yawa da yawa a cikin wato a rayuwan wato mu na kullum da rashin kuma samun fahimta na addinin musulunci sai kowa ya tashi kai tsaye ya ce zai aikata sharrun ya ga kaman abin da yake aikatawa daidai ne alal misali kaman da dai kuka yi magana ɗazu sai ka ga mutum ne zai tashi ya ɗauki hakkin marayu bisa kuma bai da izini ya ɗauke hakkin waɗannan marayu tun ma ita wannan mata tukuna ma ba yi zancen fitanta ta kaba ba ko da yake islama ta yarda cewa daga mutuwa ana iya a yi rabon gado saboda a sauke wannan nauyi to akan ɗauki lokaci a ce sai mace ta fita ta kaba to kafin a ce nan dai sai ka gani abubuwa iri-iri ba kula ma da ita mata mai takaba sun ba kula da ita kuma ya kamata kuma ya ce canta kuma hakki ne akan kuma dangin mijinta su kula da ita bayan rasuwar mijinta to sai ya kasance ba a kula ma da ita sam gashi watakila ba mai sana'a ba watakila ma ba ta da wani aikin da take yi ba boko bare a ce ta koyi wani sana'a ita dai ga ta dama mijinta ne mai kula da ita to yau ya mutu ya barta sai ka ga dangi kuma sun zo a zalimai daga ciki sun kame wato abin da shi wannan dan uwa nasu ya bari sai ta shiga kuma cikin matsala ya'ya ma da kyar za samu abinci marayun ma ba a kula da su subhanallah ba a kula da waɗannan yara to sai dai um, ban shina ba ko zan yi wannan bayani da ya danganci kungiya da take yau kokari da ta fuskanci wannan kalubale a kan maganan marayu da take dan kokari a kai to sai muka ga cewa wahalan marayun da abin tausayi ya abin wannan kungiya da ake buɗa ya rigan mana wannan abubuwa da muke gani na tausayi. Wace wani irin kungiyoyi kenan da ake buɗe? Na. Wani irin kungiyoyi ne waɗannan? Eh to misali akwai kungiya albayan akwai kuma misali mata da suke kokari akwai mata malamai da dai zan iya yin lissafi wanda suke neman kwato kwato hakkin hakkin mata ko marayu su suna taimaka suna taimaka ma marayu ne suna taimaka ma marayu ita mm, ita dai mata mai takaba har dai ta zo ta fita takabanta wata ma ba ta samun aure mai yiwa watakila ma za ta iya ta yi aure amma ba duka bane suke samun aure su je gaba sai ta zauna da marayun to takan samu dai dan kula a kula da dan marayun din in suna gabanta watakila sallaye za a yi musu dan dinke-dinke amma irin a daukin nauyin su kamar da muke gani a waɗansu ƙasashe a ce kowane wata bayin Allah za su dinga ba da ɗan kuɗaɗe ɗan kuɗaɗe na mai wannan ce na ɗauki nauyin makaranta wannan ce a'a na ɗauki nauyin watakila kula da ci da sha a wannan ce na ɗauki nauyin sutura har zuwa matsayin waɗansu shekaru da wannan ɗa zai fita cikin mareci a nan ba mu da wannan babu wannan a nan to ita ma mata mai ta kaba sai dai ta yi manta. in ta fita ma ta kaban din za ta iya abin nan dan kasuwanci ta yi ta kula da 'ya'yanta amma a gaskiya ana tauye hakkin ita mai ta kaba ana tauye kuma hakkin wa'annan 'ya'ya marayu da shi um, marigayi ya bar su to sai dai a ce dai allah dai shige mana gaba to amma a gaskiya akwai abin tausayi da yawa har yau dai ba mu fahimta cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi da wanda yake tallafa ma maraya eh, ya nuna guda biyu ya ce su biyun nan suna da za su kusanta a cikin aljanna manzon Allah ya nuna hannayensa hakan nan shi tallafa ma maraya yana ka albarka a gida tallafa ma maraya yana kawo bunƙasan ma samun ma kuma ka ci gaba ma in kai mai arzikin ne wato zakanka za ta bunƙasa wato gidanka za ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya domin gidan da ake tallafin marayu ba a saba ma wannan maraya insha Allah wannan gida za ta samu kwanciyar hankali za ta samu kuma za ta samu wato wato albarka kuma tallafa maraya aiki ne da ike kawo ike ba da lada da yawa akwai abubuwa wajen kashi guda goma dai na yi dai lissafin kaɗan daga cikin nan da ike kawo tallafa maraya abu ne mai muhimmanci da allah yake so manzon allah sallallahu ya nuna mana ya gwada mana misali to amma a nan a gaskiya tukuna a gaskiya tukuna in dai ba watakila association ta yi kokari ta dauka ba a gaskiya ina da wuya kaga ana tallafa ma maraya hakan nan ta daɗi yadda ya kamata to madalla hajiya ramatu usman mun gode ko yanzu kuma sai yan jarida maimaitu sa'adu mun sa'adu yanzu ga irin matsalolin da takwarorin kuma ta suke fuskanta za ka ga mace da 'ya'ya kamar biyar shida bakwai an sake ta 'ya'yan ma ba a kula da su kamar yadda ita hajjiya ta fala shin laifin daga wajen daga wani bangare ne bangaren ku ne ku mata ko mata bangaren mu ne mu maza din maimunatu sado kuma ni yar jarida ce to kuma a yanzu dai wakiliyar voa wato sashen hausa na muryar amurka yawa eh, a nan kasar kamaru a duwala to ni dai abun da zan faɗa yanayin da mata suke fuskanta ba zan ce wato abin akwai bangare guda kawai da take da za a wato a ta ba yauwa abun ta sashi biyu ne saboda sai na ce mata da nasu mazan ma da nasu zan ɗauyi misali guda kamar ta wajen mata da farko tun da yake kayi mini magana ta bangaren zamantakewar aure to a gaskiya mafi akasari wasu lokutan ana ɗaukar 'ya'ya a kai su aure ba tare da wato an yi musu bayani dangane da yanayin zaman yawa yanayin da ake zaman auren ba sai ka gani mafi akasari abin da dai ake yi a yi bukukuwa yau akwai jahilci sosai saboda a yaushe mata malamai suna kira ga iyayen mata da su dawo makaranta saboda mai yasa suke kira domin mata su gane kuransu kuma su gane hakkokinsu akan mazajensu kuma hakkokin mazajensu a kansu abin da ba mu sani ba kenan shi yasa muke tafiya a cikin wato jahilci a ko yaushe ake yin baraka a zamantakewar aure to na dawo akan cewa mata suna da wannan matsalar a gaskiya idan uwa na farko wacce take tarbiyya ita kanta bata tarbiyyatu ta hanyar wato addinin musulunci ba kaga za a samu matsala wajen ta yadda za ta ba wa diyarta tarbiyya ta yadda za ta zauna a gidan aure akwai misalai da dama kamar uwa ce wacce take wato tarbiyyatar da diyarta amma kuma yayin da mai gida ya dawo ta yadda za a ce masa marhaba bisan da zuwa a ɗauki abubuwan da ke hannun mai gida da ya kawo a saka masa albarka da komai da komai to kaga ba za a yi ba sai ka gani an ciyama wannan diyar ce da allah ku je ku karbi babanku wai shi ma ya'yan ma ba sa zuwa su ya'yan ma ba sa zuwa yi oyoyo wa mahaifinsu saboda ba a nuna musu darajar zuwa yi wa mahaifinsu oyoyo ba to ka gani wannan lamarin shi yake kawo taɓarɓarewar wato zamantakewa nan zuwa gaba tun yake ba a nuna musu ita uwan bata mutunta mahaifinsu a gabansu ba to ka gani ita wannan diyar da za ta je gidan wani kaga ba za ta mutunta wannan ba ai to kaga wannan matsalar kenan da muke fuskanta su da dama akwai matsaloli kamar rashin tsafta akwai matsaloli kamar rashin biyayya akwai matsaloli kamar rashin kyawawan kalamu akwai abubuwa dai da dama da mata a gaskiya ba sa yawa mazajen su a yanzu da yake kaiwa ga tabarbarewar wannan auren bayan an samu wannan zamantakewa tsakanin namiji da mace da sauransu to sai yanzu kuma aka tafi kuma ga babu ɗaya daga cikinsu mu ɗauki misali mace ita ce a yaushe take samun nakasu a rayuwar duniya yawa to bace ga cewar wannan sake musu da ake yi zai iya saka matan a cikin wani hali na yawo ko kuma shiga cikin wani hali na wanda bai cancanta a ce matan sun shiga ba da a ce mazajen su da rai? Eh to a gaskiya mata kan ainihi mutane ne waɗanda suke da rauni fiyayyen halitta ya yi bayani a kai kuma a duk rayuwarsu ma cikin rauni suke sai na ce kawai mutane ne ba su fahimta ba domin yau ko da mace tana aiki sai na ce a koda yaushe mace a cikin rauni take tana bukatar tallafi tana bukatar wato a saurare ta tana bukatar abubuwa da dama wajen wato wato fahimtar ta kamar yadda kake maganar cewa yayin da a cikin ɗayansu ko mai gida ya faɗi ya rasu domin wannan ta wannan bangaren ake samun matsaloli sosai yauwa kamar yadda malama ta yi bayani a gaskiya yayin da mai gida ya kwanta dama to ana samun matsala mata wannan lokacin suke ganin waɗanda ainihi suke ƙaunarsu da waɗanda ainihi ko ba sa ƙaunarsu musamman ta ɓangaren dangin miji domin duk ta wannan ne muke wato karkata saboda mun san cewa yau idan mai gida baya nan ragamar tafiya an ɗora wa iyayen miji da kuma danginsa da 'yan uwansa to amma yau kash abin da muke fuskanta sai muka ga cewa a'a yau ragamar ta koma hannun mata ne waɗanda kuma ainihinsu ba su da sana'o'i ba su yin komai wannan al'amarin yana ci mana tuwo a ƙwarya kuma a gaskiya kamar yadda malama take ce ta yadda ake cewa ciwon mace na mace ce to sai mata yanzu suna haɗa ƙungiyoyi wajen taimakawa 'yan uwansu mata ta yi magana ƙungiyar malama ruƙayya a gaskiya babu wanda ike ba su sisi to da waɗannan bayanai na maimunatu sado za mu dakata a yau sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Awal Garba abokin aiki na a Kamaru wanda ya jagorance shirin sai kuma salomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Sunana Abdullahi Ya'u. ni mutumin najeriya ne kuma na fito daga kano lokal gamman ɗina ita ce gaya na zauna a maiduguri na yi rayuwa sai na dawo kano na cigaba da zama har allah ya kai ni kamaru kuma allah ya kawo ni ghana bokina da yaman shawara zuwa ghana ya ce yanzu ghana in yi aikin ɗinki in yi aikin dinki sai na ce masa to lokacin ni ban da kuɗin zuwa sai dai kuma daga baya dai sai na samu kuɗi sai na zo don ba wanda ya ban aron kuɗi kuɗi na ne na zo da shi sannan kuma da na taho kalubale a hanya dai ba za a ce ba a fuskanta ba amma allah ya tsallakar da mu don zuwan mu mu biyar muka taho sun sauran biyar din sauran kudin suna akra ne ni kadai ne na taho kumasi to a kumasi na sauka a can kote da da ko wajen university na daga nan sai na bari sai na dawo mango down daga mango down sai na dawo sabon zango cikin yan uwana mutanen kano duka kuma masu kula kuma mutanen najeriya kuma kano insha allah to kan da aka yi da na zo na haɗu da yan uwana masu sana'an fula duka suna sana'an fula ni kuma lokacin ba sana'an fula nake yi ba sai suka ce min to in fara irin harkar da suke mana kamar harkar a da sau sai na ce to ai dama sana'a ta ne amma ba shi ne ba na yi aikin okada kamar a maiduguri lokacin ina maiduguri da suka ce to ai kai ba zai baka wala ba har sai na sha'awan ma zan fara tura a daidaita kuma ɗinkin ma ina yi sai na ce to shikenan sai suka bani shawara akan fara aikin a daidaita mana sai na sha'awa sai na fara kuma na fara alhamdulillah ina jin daɗin shi sosai da sosai nan na ci amfanin shi sosai sai dai mu ce mun gode ubangiji dama Allah shi ne mai bayarwa ko ba haka ba da kuma mun gode wa ubangiji sosai kuma na ji daɗin abin sosai da shawarar ma da suka bani na fara aikin a yau da sau insha Allah shi ma na ji daɗi sosai kuma ina gode wa Allah kamar cikin sana'ar da ake a kamar kwanakin nan da ake magana an hana shiga wasu wajejen to ni dama dai ban shiga irin wannan wajejen sakamakon mun fi yin aikin mu kamar sawaba a babu bobai a service station mun fi shiga nan irin kamar sai din da aka hana ma mu ban fi shiga sosai wurin nan ba kuma alhamdulillah da kalubale dai ana dan fuskanta game da yi da ma'aikata da kamar police ana dan fuskantar na yau daban na gobe daban amma Allah yana tsallakar da mu ba wayan mu ba ba dabara mu ba karfin addu'a kuma insha Allah muna aikin mu sosai kalubale dai iri daya na biyu na matuƙa dai kai ma dai ka san ba a rasawa wani ya ma ba daidai ba kai ma kai wani ba daidai ba amma ubangiji na kiyayewa sakamakon dama in dai ka tsaya ka nutsu da hankalinka da tunaninka in dai ka iya drabin ka san yadda za ka yi ka shiga waje ka fita waje wani ya ma laifi ka kuskure da haka dai a samu dai a yi solving din problems wannan duk ba wani abu bane kalubale dai dama daya bikon ana samu ka shine shine kenan eh nasarori mun samu alhamdulillah sai godiya mun samu alhamdulillah sai godiya dan kalubale kan an same su ba ɗaya ba ba biyu ba amma duk amanta da wannan batun kalubale ai batun nasara ka san ta shi yake tuna bayan roƙo ne kowa ya ji daɗin bana wai bai tuna bara ba to wannan kalubale dai an riga an gama da babu yanzu kuma sai batun nasara dama mu hausa muna cewa sai ka sha wuya kakan sha daɗi an sha wuya a baya amma kuma yanzu gashi nan ana cin amfanin juna ana cin amfanin abu alhamdulillah sai gobe ubangiji kamar da yadda na faɗa na ƙara faɗa nasara kan insha Allah an ɗora ta kuma insha Allah ta tashi kenan har lokacin da Allah ubangiji zai sa kuma aikin ma a zo a samu wani canji kasan kuma yana bukatan canji a rayuwa yau in kana wannan harkan gobe sai kuma wannan harkan wata ran sai dai aji ka a wani matsayi ma na daban wanda baka yi tunanin zaka kai ma ko ba haka bane kowa yana fatan ya ci gaba fiye da yanda yake ina da ra'ayin zan yi aure a najeriya kuma lokaci ma yana kusa amma dai zuwan ne za a ringa zuwa a komo kafin allah ubangiji ya mai da mu kasan mu mu ci gaba da zama da al'amura kasan ta shi ya ce wai tafiya mabudin ilimi yau kai ne a can gobe kai ne a nan inda tafiya ni ba bakon ba ne ba yau na fara ba na iya je can gobe je nan gobe je can dan kafin na zo gana na zauna a cameroon kafin ma na zo batun cameroon kaga na zauna maiduguri na zauna kaduna na zauna kano har allah ya kawo ni gana to kuma duk gashi nan dai na dan yawo dai da dama dai alhamdulillah sai godiya kuma mun samu amfani mun ci nasara al'adu dai na kasan ghana da na mutan najeriya akwai bambanci ko ba haka bane nan gashi kamar yarurruka da yawa kamar yadda muke da shi a najeriya muna da yarurruka da yawa nan ma suna da yarurruka ko ba haka bane to al'adun da ya kashi iri-iri kuma dai akwai zaman lafiya kuma fatan muna fatan kuma kasar namu ya samu zaman lafiya kamar da yadda dama dai muke da muna fatan ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya ghana kuma na da daɗi kuma na da zaman lafiya ko ba ka bane ka zo ka zauna lafiya kana neman abincinka ba mai sha ma kai kai dai kawai ka zauna da lafiyanka ba ruwanka da kayan mutane kuma wannan alhamdulillah sai godiya gana da daɗin zama kuma akwai saukin rayuwa sai dai wasu kalubale da ba a fuskanta ba a matsayin ka na ba dan kasa ba amma kuma wannan fine baka da wani problems da kai da jama'a in dai ka zo na lafiyanka kana neman naka na kanka ba wanda zai ce ma wani abu amma ko a ina ne ma ka taba kayan mutum wannan dai bai ko ba gaskiya ba shi Yeah. like that. 上万美家。

madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.